yana da matukar amfani ga 'yan uwa al'umma to shi sa muka kawo muku shi muke dauke da shi domin za ku ji daɗin shi kwarai da gaske to gashi nan dai kamar yadda za mu faɗa muku shi yanzu kamar yadda muke faɗa a kullum idan ya kasance zuwanka ne gidan nan na asuraro tbng barkanka da zuwa wannan gida muna yi maka fatan alkhairi da ka daure ka danna alama ta jannan to subscribe ka danna kararrawa all kenan da zarar mun dora sabon sirri zai faɗo maka wayanka nan take bi lahi wanda kuma ya kasance ya daɗe a cikin dannan to muna yi maka barka da wannan rana insha Allah wannan a takaita kenan to shi wannan sirri kamar yadda kuke ganin shi sirri ne mai matukar amfani gare mu baki daya almajirai da duk wani mutum insha Allahu duk wanda ya tashi wannan sirri to sirrin zai taimaka mashi kwarai da gaske sirrin abin da ya kunsa shine misali idan a ce akwai wani wanda ake so a janyo hankalin shi ko kuma misali wani ana so a janyo hankali sirrin ya ƙunshi janyo hankali shin mai gidanka ne ya kore ka ko kuma dai kana so kamar ka janyo hankalin shi ya kore ka ko kuma wani abu dai daban ko kuma dai kana gurin aikin to hankalin shi ya bar kanka to kana so ka janyo hankalin shi ya dawo yana matukar son ka sosai a cikin ya fi son ka ga mutanen da suke da kuke aiki tare da su ya dinga nuna maka ƙauna kwarai da gaske shin budurwa ce da kai sai kasance kuma ga an samu matsala kamar ba ta irin hankalinta baya kanka sosai to insha Allahu ita ma za ka iya yin wannan domin me don ka janyo hankalinta ya dawo zuwa gare ka baya ga wannan ta iya yiwa ko wani malami duk dai wani abu wanda ya kasance kun samu saɓani da shi amma ya kasance ana so a janyo hankalin shi ya dawo ta ɓangaren ka to insha Allahu ka yi wannan sirri nan take bi izinillahi samu mm, za a samu daidaituwa wanda ya kasance hankalin nashi baya kanka to insha Allahu zai jiyo da hankalin shi zai karkato da hankalin shi zuwa gare ka bi izinillahi to yan uwa sai a daure a yi wannan sirri sirri ne mai amfani kwarar da gaske kamar yadda muka faɗa muku kenan to shi dai wannan sirri ba wahala ne da shi ba duk wanda yake so yayi in kai kana da wanda kuke da wannan abun abin da ya faru da kai haka to za ka iya yi mace ma za ta iya yi namiji ma zai iya yi kowa zai iya yi kuma za ka iya ba wa wani naka shi ma ya yi wannan sirri ba dole sai kai kai iya kaɗai ba wannan sirrin idan aka ba da shi za ka ji an ce kai kaɗai za ka yi shi ba tare da ka ba wa wani ba kai kaɗai aka yi wa izini sai kuma ɗan uwanka wannan kuke a mahaifiya ɗaya kenan mahaifi ɗaya to ya kamata a bayar amma wanda yake karajul bait wanda yake wajen gida to wannan bai kamata a bashi ba to shi wannan sirri za ka iya bawa duk wani naka ko abokinka ko ma wane ne in dai musulmi ne ya amsa sunan shi da musulmi to insha Allahu za ka bashi wannan sirri domin ya amfani da shi sirri ne mai karfi kaga misali ma a ce mutum an kama shi a kotu to nan ma ana so a jiyo da hankalin kamar wani wanda ya sa wato ainihin aka kama wannan dan uwan naku to za a juyo da hankalin shi gare ku domin idan aka juyo da hankalin shi gare ku to zai ga zai ƙara ƙaunar ku sosai ya ji tausayin ku har ya sa a sauko wannan dan uwan naku to za a sa mishi so ne da kauna ta karfin dole zai yi yadda zai ya je ya sako da wannan duk wani abu wanda ya kasance kana so ka jawo hankalin mutum ya dawo gare ka to wannan sirri ya kunshe shi za kuka ji na kasa faɗa muku abu ɗaya na ta farfaɗa muku domin sirrin ya kunshi abubuwa da yawa ne to na faɗa muku iya wanda zan faɗa muku kenan to wannan kenan a takaice to yanda za ka ji sirrin kenan amma wato ainihin ana so ana so a sami ka rubuta wannan rubutun da ka ga mun kawo muku za a rubuta shi idan aka rubuta shi a jikin allo kenan za a rubuta shi ne a jikin allo kamar yadda kuke gani kafa ɗaya za a rubuta shi kafa ɗaya kamar yadda kuke gani a jikin allo idan aka gama rubutawa kafa ɗaya to shi kenan sai a saka sunan wanda ake so a ga an mallaka ɗin a nan tsakiyar hatimin idan aka saka sunan wanda ake so a mallaka a nan tsakiyar hatimin to shi kenan bayan ka gama saka sunan wannan wanda ake so ka jiyo da hankalin shi a jiyo da hankalin shi a sa mishi soyayya ya zama to ya jiyo hankalin shi yana son ka sosai har ya maka wani abu wanda kake so to bayan ka gama ka sa sunan shi a tsakiya to shi kenan a jikin farar takarda afuwan a jikin farar takarda wacce ba ta da zanen komai a jiki za a rubuta farar takarda wacce ba ta da zanen komai a jiki za a rubuta idan an gama rubutawa to sai a wato ainihin naɗe takardar nan idan an naɗe takardar nan sai a yi layarta idan an yi layar wannan takardar to shi kenan ana yin layarta sai a je a kai wa baduko ya ɗinke ta idan baduko ya ɗinke wannan layar to shi kenan abin da ake so kenan ana so ka zo ka samu murhu inda ake yin abinci inda ake sa wuta ka samu murhun nan wato ainihin sai ka tona tsakiyan shi sai ka binne wannan layar da ka ji aka dinke maka ka binne ta a gurin a cikin murhun kenan a tsakiyar murhun ka haka inda ake dafa abinci sai ka binne idan ka binne shi kenan kana binne wato sai ka wato ainihin ka zauna a gaban murhun idan ka zauna a gaban murhun sai ka dinga karanta wannan abu kamar haka ka dinga karanta kana wannan zikirin ka karanta shi kana innahu ala raj'ihi laqadir innahu ala raj'ihi laqadir innahu ala raj'ihi laqadir innahu ala raj'ihi laqadir mutum zai dinga karantawa sai ya yi kafa 779 779 za ka zauna a gaban wannan murhun da ka amma sai ka fara saka ita wannan layar a tsakiyar murhun nan ka rufe sannan za ka fara innahu ala raj'ihi laqadir kafa 779 idan ka gama to shikenan damun ka saka ta za ka yi wannan sirri kwana biyar ko zuwa bakwai kwana biyar ko zuwa bakwai ko kuma kwana uku za ka yi shi a kowane irin rana za ka iya fara da wannan aiki kenan kar a manta a jikin takarda za a rubuta wacce ba ta da zanen komai a rubuta to sai ka saka a cikin murhun a ƙasan murhun in ka haka sai ka bashi kar ka ciro wannan layar kenan ko ka yi kwanakin nan kar ka ciro wannan layar kar ka ciro ta ka bar ta kawai saboda har sai ka ga wannan hankalin mutumin ya dawo kanka tukunna za ka iya cirewa wasu ma ba sa cirewa suna bari kwai a cikin murhun ne kai eh, ya zamanto har yanzu da yana tare ya zamanto yana tare da shi to wannan kenan yan kuma sai a tashi a yi wannan sirri insha Allah za ku kai ijaba kwarai da gaske mutum ya janyo hankalin dan uwan shi ya zamanto an zo ana nuna mishi kauna ana nuna mishi soyayya hankalin mutum ka janyo shi gare ka to insha Allahu wannan sirri yan uwa sai a tashi a yi amfani da shi amma yan uwa a tura wa mutane domin su su amfana da wannan sirri domin sirri ne mai amfani kwarai da gaske gare mu al'umma baki ɗaya to kar a manta a dai tura yan uwa al'umma domin su yi amfani da wannan a nan za mu tsaya da wannan bidiyo sai kuma ku jira mu a kuma wani bidiyon da za mu kawo muku na nan gaba wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sosai sai anjima